shugaban kwamitin zaɓe na hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta tarayyar najeriya sani katu ya yi watsi da wata jita-jita da ake yi cewar kwamitin ya kammala shirye-shiryensa don hana wasu manya-manyan masu ruwa da tsaki shiga takarar zaben shugaban hukumar na nff wanda za a yi shi a wannan watan satumba. wata majiya wadda ta ce ba ta son a ambaci sunanta ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai nan cewa an kammala shirye-shirye a hana tsohon shugaban hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta najeriya aminu mai gari da kuma shugabanta mai ci a yanzu a phoenix shiga takarar shirin shine za a cire sunayensu ne a wajen tantancewa inda za a bar mutum ɗaya tilo a inda ake bayyana cewa ana so a bar taiwo a gunjobe kasantuwar baya da jama'a waɗanda za su jefa ƙuri'a a wannan lokaci bayan an kammala tantance 'yan takarar kwamitin zaben zai ba da dama wajen sake sabunta waɗansu takardu wanda ake ba da izini wa ɗan takara ya shigo na tsawon kwanaki biyar kafin a rufe sannan kuma ana ganin cewa tsohon ko kuma shugaban harkokin gudanarwa na hukumar kula da wasan ƙwallon ƙafan shehu duko shine za a kasance wanda zai saya a takardar na neman izinin shiga takarar inda daga ƙarshe ake ganin za su kara tsakaninsa da ogunjobe a wannan zaɓe da za a yi sauran 'yan takarar masu ra'ayin takara sauran jama'a masu ra'ayin takara kuwa tuni suka yi yunkurin za a watsar da su ne daga Karshen abun in ji majiyar inda ta ruwaito amma shugaban katu ya faɗa wa hukumar ko kuma kamfanin dillancin labarai nan cewa kwamitinsa ba shi da wani shiri na hana wani tsayuwa in har yana da takardun da ake bukata tuni dai ya bayyana wa cewa an riga ma an gama tantance 'yan takara kuma a yau litinin uku ga watan satumba na 2018 da muke ciki za a yi zama domin sanin matakin da za su tunkara a nan gaba iya abin da ya sawaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya